a shirin namu na mata da sana'a yau bakuncin mu muka samu. Yau an samu bakuncin ajiya lantana. Lantana. Lantana Abdullahi. Tuwala walanta na Abdullahi sana'ar me ake yi? Ina sai da kayayyaki ne da da farko nakan dan sai da atamfofi da dan kayayyaki na mata. To a hankali a hankali ni mutuniyar ƙauye ce sai na Allah ya hore masa maka dabinni ya dan sai gida sai muka zauna a ciki. To kuma da Allah ya sa mai kishi ne sai ya yi sha'awar in ci gaba da wannan sana'ar da nakan dan yi a ƙauye in dan shigo binni in sai kayan in kai wa mutanen ƙauye su siya. To daga baya sai dan karfafa mun gwiwa kuma sai na ci gaba da yi abin ni kuma Allah cikin ikonsa sai abin ya karbu Muna zancen shekara nawa. A yanzu ai magana ta kai shekara wajen talatin da wani abu ana wannan sana'a yan nan ai ba yanzu bane. Kai kai kai an jima kenan. An jima ana wannan sana'a ai ba tun yanzu bane ai alhamdulillah an aurar da yayaye da jikoki an yi wa dangi alheri duka a ciki duk makan da aka je da yan uwa da iyaye aka kai ai duk sanadin wannan sana'a ne. To a ina ake saro waɗannan kayayyaki? Ai da nakan shiga kasuwa ne na saro amma daga ba da Allah ya sa kuma jarin ya karfi to sai kuma muka koma maka kan dan tafi kasashen can muna dan siyowa wasu kasashe ke ai nakan kama hanya in shiga har Dubai in je in dan sai kayayyaki India ma haka hmm. nakan dan siyo in Allah kuma yasa na dan shiga Umara shi ma kuma nakan siyo kayayyaki a cikin wata kasuwa nan mai haraji sai in je in dan siyo kayayyaki yanzu in taho da shi da ɗan zannuwan gado kayan kicin kayan dai ga su nan duk abin da kake bukata har gado ma na amarya ana sa ni ina ce komai da ruwanka a komai da ruwanka to wani irin alfanu ake samu misali bayan waɗannan abubuwan da kika samu menene babban abin da ya baki ƙwarin gwiwa kika ci gaba da sana'a ai babban abin da ya bani ƙwarin gwiwa saboda shi ita ya mace tana son ta ga ta zauna da mijinta lafiya kuma gaskiyar magana ina son mijina so na ji zuciyata ta so wannan sana'a ne don na samu ƙarfin gwiwar da zan zauna da 'ya'yana lafiya kuma in daina roƙon mijina komai shi ma in ta kama sai in taimake shi to ina batun bashi a bashi a to alhamdulillah dai mutane kin san yadda rayuwa take wani ya karba ya baka a daɗin rai wani kuma ya bata maka rai To wani wace irin shawara za a ba mata musamman akan sana'a? A gaskiya zan ba wa mata shawara duk mace da take son zama lafiya a rayuwarta kar ta raina sana'a. Komai kankantar ta dinga yi a hankali a hankali har Allah ya bata karfi sai kuma sana'ar ta girma. amma ba wai sai ka ce sai babbar sana'a za ka yi ba da hankali yan sana'an nan da ake rainawa ta tsakar gida a ce mace ta dan sai da magi gishiri man gyada sabulu da sauransu a hankali sai kaga ta bude shago kuma sai kaga ta taimaki al'umma ta taimaki mijinta to dan na godiya to godiya nake nema Allah baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya